Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a Assalamu alaikum, barka da sake saduwa a filin da rashin ta yi. Filin da ne Salu Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. To har yanzu muna kan batun adashi. idan ba a manta ba baƙin namu su ne malam ado garba jami'in cibiyar nazari da ba da horo kan kasuwanci da malam muhammad alhassan ƙwararre kan harkokin kuɗi da sarrafa su ba tare da bata lokaci ba ga wakilin murar amurka da ke kano malam muhammad ibrahim kwari da ƙarshen firar malam ado garba yanzu kuna da wani mizani ne abin da ake wani takiri cewa daga yanzu zuwa lokaci kaza muna ganin cewa adadin mutanen da za mu baiwa horo misali akan sabuwar sigar adashi dinnan da muka zo da ita za su kai kaza sannan Eh, zuwa lokaci kaza su kuma za su iya zama su zama kaza da sauransu akwai wannan eh, tsarin da kuke da shi a abin nan ɗinku a jadawalin ku a tsarinmu da muka yi na shi wannan sabon hanya ta adashi mun kasa kano kamar yadda suke kudu tsakiya da kuma arewa mm, lardunan 'yan majalisar dattawa Na 'yan majalisar dattawa mm. mun tsara su haka muke so mu fara da nan tsakiya wato kano ta tsakiya mu fara yi domin mu gwada mu ga koya tsarin yake nan kuma kudu da arewa ta kano yadda muka tsara shine za mu shiga mu fara aikin wayar da kai ga jama'a na cewar a dawo adashin nan shi kai shi adashin nan ga kuma sabon tsari da muka fito da shi za mu yi saboda na gaya maka na ce maka su in dai kana so abu ya karba a kano to dole sai ka yi massive enlightenment shine ake cewa faɗakarwa mai nauyin gaske mm. mai yawa ka yi ta ka yi ta ta kafafen watsa yatsa labarai kamar yanzu yadda muke din nan ka yi ta a takardu ka je ga al'umma din sun ganka kun yi kun tattauna da su idan suka samu wayewa ta kudu da arewa dan kuma nan tsakiya muna program din za su zo kuma su ga misalai a nan to da haka za su karɓi insha Allah rabbi wannan shine tsarin da muka fito da shi na mutanen su yarda da abun ma da muke yi kokarin yi eh, yau abin da nake nufi misali bayan kun yi wannan kuna ganin cewa zuwa wani lokaci akwai wani da kwa cewa zuwa daga nan zuwa shekara kaza misali ko wata kaza idan mutane suka karɓi wannan abin suka fara aiki da shi za a iya samun masu ƙarfin jari da ƙananan sana'o'i zuwa kaza misali irin wannan wato abin da kuke cewa projection a irin hasashen da muke yi hmm. in Allah ya yarda Kano tana da mutane ko kuma al'umma sama da miliyan goma sha to in allah ya yadda kokarin da muke yi shine yanzu muna so daga nan zuwa 2022 daga 2020 hmm. mu kama akalla ba a kasar ba kwata na jama'ar su hmm. gane cewar wannan sabon adashin hmm. da muke kokarin yi sun gane shi kuma suna amfani da shi eh wannan shine jadawalin mu kuma shi muke kokarin target din muke kenan to idan kuka cimma wannan mizanin misali menene hasashen ku na yanayin tattalin arzikin mutane ku zai zama alhamdulillah da kai wannan tambayar wato ita wannan cibiya mu mun kamar mun fara yinta ne a iya garin kano kokarin da muke yi za mu haɓaka ta gabaki ɗaya ta shiga gabaki ɗaya arewacin najeriya hmm. wadda mun tsara a mu akwai wata kungiya da muke wayo akwai wata cibiya da muke so mu fito da ita again wadda ake ce mata northern nigerian economic cooperation hmm. shi wannan northern nigerian economic cooperation shi cibiya ce wadda za ta zo ta dinga janyo damammaki da misalin kamar damammaki na jihohin arewa misali yanzu kano kano suna da airport a jigawa suna da airport a maimakon kano su saukar da fasinja da kago me isa ba za a bawa kano a bawa kano fasinja su kuma waɗancan su je da kago ba saboda jigawa su samar da su ma su haɓaka wannan wannan airport filin jiragen saman da yake yi kuma za a samu idan kagon ya sauka mutane za su samu aiki matasa za su samu employment misali kano suna da ruwa misali zan kama kano suna da ruwa mm. katsina ba su da yau madamai katsina ba su da ruwa za mu janyo katsina za mu zo mu ce katsina look kano suna da ruwa da filaye ku zo ku yi noma ku noma shinkafa don haka don in kun noma shinkafa in ta fito kuka samar da ita za ku kai katsina ku sayar da ita mutane ku zo daga katsina ku zo kano misali katsina suna da gwal za mu janyo mutane a kano mu ce musu ku je katsina akwai gwal a katsina ku je ku haƙa hmm. in kuka haƙa za a samu yalwatar arziki kuɗi za su zama a hannun mutane da yawa to wannan shine mission dinmu amma wannan ina gaya maka ne plan ne ko tsari ne wanda yake na mai dogon zango mm. amma yanzu a tsarin da yake wanda ba mai zo dogon zango bane shine na muka fito da waɗannan hanyoyin mm. akwai programs da yawa ko kuma shirye-shirye da yawa yanzu kaga a wannan cibiya tamu mun fito da shiri na ba da diploma babbar takardar sakamako da hausa ta gaba da sakanta primary school akan kasuwanci mm. mun wannan tsarin ne saboda muna so mun fuskanci yawancin mutanenmu da suke kasuwa ba sa son turanci mm. ko kuma suna son turancin amma kuma suna jin tsoron shi mm. sai muka fito da wata hanya ta hausa da su da turancin kowa na tsoron kowa kowa na tsoron kowa don haka sai muka fito da shi hanyar ta ta, ta gabaki ɗaya diploma da za ka yi da hausa za a yi maka bayani bayani mm, muka kuma eh da lacca da komai da komai har certificate ɗin kama wanda zai fito sakamakon ka da zai fito da Hausa zamu buga maka mm. mu baka sai kuma muka fito da hanyoyi wato ta hanyar wannan kamar software na accounting ban san accounting software shi ma muka canja shi zama da hausa mm. yadda ya zama very simple zai zama mai sauki ne mm. mutum zai iya amfani da shi a shagonsa ko kuma a gurin sana'arsa mm. shi ma muka canja shi zama da hausa tsarin wani kididdigar kuɗaɗe kididdigar kuɗaɗe muka fito da shi a kwamfuta wannan wannan kwamfuta muka fito da shi domin mutane su samu su yi amfani da shi kuma su canja tsarinsu wato akwai ayyuka da yawa da wannan cibiya mu take yi wanda in mutum ya zo muna nan mutum ya zo zai ji jawabai da yawa sosai a kai um, malam muhammad uh, alassan magana nan ta adashi ya kake ganin cewa kamar akwai wata kafa ne da gwamnati za ta iya shigowa don ta haɓaka a can burin da ake so na daga yin adashi na bukatar yanzu yanzu ko ta in an jima ya zama cewa ta bukata ce ta dogon zango wacce ma za ta bayu ga zama mai dogaro da kai akwai wata rawa da kake ganin gwamnati za ta ka ko kuma kana ganin in ta shigo kamar abin zai zama yana da nakasu a'a ai ka san shi komai sallah daga niyya take gyaruwa daga nan kuma take ɓaci kuma gwamnati ita ce uwar kowa uwar komai ita ce mai komai da abin da aka ce babu gwamnati to ba lalle ya dore yadda ake so ba duk kuma abin da gwamnati ta shigo to ana hasashen zai yiwu zai samu gindin zama yadda ya kamata ya zama babban rawar da nake ganin gwamnati za ta iya takawa shine na wanzar da dokoki da hukunce-hukunce yadda ya kamata. amma ai shi shi ka kawo maganar dokoki ko ki shi ma malam ado garba ya kawo magana sun kawo dokoki da sauransu to amma baka ganin kaman tsarin adashi dinnan tsari ne na raɗin kai don haka baya bukatar tilastawa ko kuma a sanya mutum yi wani abu wanda doka ce lalle ta ce yi misali ko da baya maradin yin haka idan eh, dama abin nake nufi da doka ba a tirsasa mutum sai ka shiga adashi ba a in har ka yadda dan ra'ayin kanka ka shigo to ka dokokinsa in kai ba daidai ba gwamnati tun da ita ce mai hukunci ce maka hukuncin da ya cancance ka misali ka yadda ka saka hannu misali a kan sabon tsarin na adashi an ci rubuta kaddu an cike fama-famai ka yadda duk wata zaka zuba kaza sai kuma ka zo ka ki sakawa misali wata ɗaya biyu uku sai kuma kai tafiyar ka ko kuma ai maka magana maka ce ai kai baka da shi ko wani abu maka mace haka bayan kuma ba wata waki Allah ya maka wanda ake ganin ƙara karasa rasa din to kawo gwamnati da buƙatar ta shigo dan ta hukunta wanda ya irin wannan abun dan gobe kar wani ya ƙare domin shi idan aka bar shi ta fusa kai akwai yoro wani ma ya ce to tunda wani yayi ba maka wani ma bari na yi kaga an lalata al'amarin idan a ciki akwai mutum uku da suke da burin in suka dauki adashi za su yi wani kasuwanci kaga ka karya musu harkar su kenan kuma kaga inda ba mai sha'awar shigowa kaga ba zai shigo ba idan wannan kungiyar tana yi kuma in ya faru a kungiya ɗaya sai ya faruwa a wata sai ya faruwa a to gaba ɗaya sai a sai a kashe abin rawar da gwamnati za ta taka shine ta tabbatar da duk wanda ya ba duk wanda ya saba dokan nan an masa hukunci daidai abin da da tsari da aka amince da shi yau da tsari da aka amince da shi in mutum ya taka tsarin nan da ganganci mm. to gwamnati masa hukunci daidai da abin da to kaga kenan wannan sai dai in ku masu dashin ne misali kuka kai wa misali huku a hukumanci cewa ga mun ga tsarin da muka yarda da shi kuma ga abin da wane mana sannan tunda ba za ku hukunci da kanku ba dole dai sai ku ne za ku kai kenan tabbas mu za mu kai tun dama gwamnati ta bada a cikin dokokinta ta cooperative laws ta bada dama a yi irin wannan abubuwan to kaga ta san da shi kenan ta san kuma zai taimaki jama'a so don haka dole ta dan masa wani hukunci ga wanda ya wani abu da ya saba wannan dokar da ta kafa ina nufin kai sai sai waɗannan abin ya shafa ai kuma sun kai rahoto misali eh, cewa ga abin da wane yi mana abin da nake so in ce maka kenan idan ka shigo ka ce zaka yi dashin nan ga maka dokokin da suke cikinsa duk da ba dokoki ne tsaurara ba mm. kace kuma ka yadda kuma intention da ganganci kuma kare wannan dokar mu za mu kai ka wajen hukuma domin idan muka bakka na farko ka cuci jama'a da suke ciki na biyu zaka karya tsarin to in karya tsarin mun gani ki kamar ka karya tattalin arzikin mutane da yawa ne to don wakka kai kai ka karya tsarin nan mu za mu je mu ba da rahoton ka wajen hukuma ga tsarin da muka yi ga dokokin da muka shimfiɗa ga rejiyar da muka yi ga inda ka saka mana hannu ga kuma abin da ka yi mun maka bibiya har yanzu bukata bata biya ba to dan haka ko matsayin ku na hukuma ku shigo ciki sai hukuma ta zo sai ce abin da ya kamata ta yi anan dan da abin da ka ce babu hukunci gaga ana ana zaune kara zuba kenan sasakai jama'a anan zamu dakata sai ubangiji ya kai mu mako mai zuwa ku sake jin mu da wani sabon shirin da fatan an himmatu A madadin da waɗanda kuka je muryoyinsu da Solomon Abu da Chubahiro Diodone da suka ba da umarni, ni Salo Garba daga nan murar Amurka a birnin Washington DC ke maku fatan alheri. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka je ka kashe su ta hanya.